Allah ya suka yi kyau ai dama ki kuke fahimta dama zuwa ne in gwada ki a lokacin wannan da ya wuce a ah! babban gaye ne ni ki ga da ku ba na mantawa zuwa na America a 1903 eh 1903 ina sauka America sarauniyar Ingila ta hawo jirgi tun daga Ingila ta zuwa America kawai na tagar wata tana zuwa na buga na daka na juya da nausaya muna gama da kan sasu ta zo guri na ta ce thank you shaga ta ce thank you gwada kuma gaza ne ta a gaskiya ne shine magana ka ce ka iya rawa a inda ka san mazari haka nake ka ce yanzu in na kunna maka za ka yi rawa ko wow I go be with you. I go be with you. Wannan tsohon fa. Kai? Ya dai? ga saurara. Kaka kushe min shi ni ya mun a haka. Baban? Wai baban. What? Ya mun a haka. Kai. Kai, ka mai da hankalin ka san maganin ka wallahi. Kai. Kai. Da hankali wallahi. Kai. Wannan wuri. Wannan. What? Wannan. kaga saurara kama ba ka iya rawa ba wai mako number one city bara kunna mishi mu personally, professionally. I see what you Yalla ba rogon ki ake ba. Ba rogon ki ba. What is? Me wannan. Sun yi shara a su kuma wani zaka bata musu. Wannan gurin.